wa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala inda ya cancanta mu ji tsoronsa kuma mu yi ruko da amintacciyar igiya ta addinin musulunci mu tuna shi kada mu manta shi mu da'a a gare shi kada mu saba masa mu tuna shi a boye da a bayyane domin Allah shi ne ya san sirri ya san ma abin da ya fi boyuwa daga sirrin sannan mu tuna da cewar muna fuskantar kwanaki kwanaki waɗanda su ne fiyayyun kwanaki a wajen Allah jalla wa'ala su ne kwanakin goman farko na zulhijja sallallahu alaihi wasallam yadda ya ce <coughs> uh, babu waɗansu ranaku da suka da aiki nagari ya fi soyuwa wajen Allah irin ranakun goman farko na zulhijja sahabbai suka ce hatta jihadi a tafarkin Allah ya ce hatta jihadi a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa bai dawo da ko ɗaya daga cikinsu ba daga cikin abin da ya zo na falalarsu na hudu kenan shine a cikinsu akwai rana arafa wadda ita wannan rana arafa rana ce mai girma da ba a taɓa ganin shaidan ya wulakanta ya tozarta ya kaskanta irin wannan rana ba in ba ranar yakin badar ba domin abin da yake gani na yawan yadda Allah yake yanta waɗanda suka cancanci su shiga wuta Allah ya yanta su ya tsirar da su daga wutar jahannama wato wanda shaidan ya sakankance su cewa tare da su zai shiga wuta ya ga Allah ya tsamo su ya zuwa su arzikin da ba za su kasance tare da shaidan a cikin wutar jahannama ba wannan yake sanya shi wulakanta da bakin ciki ranar babbar sallah wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa ranar da tafi kowace falala ita ce ranar wato yawmun nahar afdalul ayyam yawmun nahar ranar da tafi kowace fifiko ita ce ranar babbar sallah don haka waɗannan waɗansu ne kaɗai daga cikin falalolin waɗannan ranar sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce ya ziki magabata in sa'id ibn jubair ya ce magabata yana nufin sahabbai da manyan malaman tabi'ai ya riske su idan waɗannan kwanaki goma suka shiga ba sa kashe fitila wato suna cikin bauta cikin dare ba sa bacci sannan kuma da rana haka suke lizimtar ɗa'ar Allah da yawan ibada shi yasa suke ake kirga cewar wato ba a so mutum ya dawwama a cikin sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku sai dai a cikin kwanaki masu falala kamar waɗannan kwanaki na zulhijja mutum in yi Allah ya bashi iko kullum ya yi sauka sau ɗaya ko ma ya yi sauka ta rana ya yi sauka ta dare to irin aikin da magabata suka sufanta da shi kenan ne fi kowa taɓewa ne wanda ya kau da kai ya kauce bai nuna bukatarsa da kwaɗayinsa ba ga irin waɗannan ga falalar da Allah yake saukarwa a irin waɗannan ranaku domin kuka kula wayannan kwanaki guda goma sun haɗa ayyukan ibadan musulunci baki ɗaya domin a cikinsu akwai hailala shine tauhidi a cikinsu akwai sallah a cikinsu akwai azumi saboda azumtarsu ya samu asali musamman ma azumin ranar arafa a cikinsu akwai sadaka wadda sadakan nan ta hada da ciyarwa ga mabukata da kuma yin layya wadda layyan nan ana yi ga rayayyu da matattu a kun ga nau'i ne na zakka sannan a cikinsu ga ibadar aikin hajji babu kwanaki da suka hada ayyukan shika-shikan musulunci ga baki daya in ba waɗannan kwanaki guda goma ba shi yasa farilla a cikin waɗannan ranaku ana ninka ta fiye da yadda ake ninka farilla a sauran ranaku nafila a cikin waɗannan ranaku ana ninka ta da lada fiye da yadda ake ninka nafila a sauran ranaku to azumi yana daga cikin ayyuka wanda na nafila da mutum zai yi to idan mutum ya yi shi musamman a cikin waɗannan kwanaki yana ana ƙaunar ya zamanto ya shiga cikin waɗanda ya rayar da waɗannan kwanaki da ayyuka na gari musamman zikirin da ake so a cikin waɗannan ranuka su ne albaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a rayar da masallatai da zama da yini a cikin masallatai a cikin waɗannan kwanaki domin mutum ya tsira daga wato yin abin da yake Allah baya so yayin ya zamanto ya shiga yayin da ya zamanto yana zama a daba a majalisa ko kuma yana yawace yawace yayin da ya zauna a masallaci ya tsara kansa to a yawaita wannan musamman mu cikin wannan hali da muke ciki da al'umma muke buƙatar ɗauki daga Allah ɗauki daga Allah akan halin da muke ciki na wannan annoba da halin da muke ciki na razani da tsoro da halin da muke ciki na fargabar yaya damuna za ta kasance muna buƙatar addu'a gare mu da kuma ga mu saboda haka mi tawassuli da wannan dama mi tawassuli da waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'inmu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad